أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwana musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya ba mu lahiya ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu aƙida kyakkyawa ta addinin musulunci kuma muke fahimtar da al'ummanmu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawar fahimta da samun dacewa da aikata abin da yake so domin samun tsira a wannan duniya ɗin da ranar gobe lahira insha Allahu subhanahu wa ta'ala muna nan cikin mu bisa kan tauhidi wanda muke bayani a inda muka kawo tauhidi na halitta wato babban fasali wanda muka fara mun yi bayanin tauhidi cikin shi menene tauhidi haƙiƙanin shi sannan muka shigo cikin bayanin tauhidi na sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala yaya sifofin Allah suke yaya zatin Allah alaƙarsu take inda muka ce akwai saɓani a gulguje za mu kawo sai mu shigo cikin tauhidi na halitta ɗin wanda shi shine darasinmu na yau insha Allah muka ce akwai malamai masu zance masu ilimin gane haƙiƙanin aƙida sun kasu kishi uku wurin bambance sifofi na Allah akwai malaman zance na mu'tazila akwai malaman zance na ah, asha'ira akwai malaman zance na imamiyya muka ce malaman zance na mu'tazila wasu daga cikinsu ba dukansu ba da su da malaman asha'ira sun tafi akan cewa sifofi na Allah subhanahu wata'ala daban suke da zatin shi kenan zatin Allah daban sifofin Allah daban saboda a wani bangare ba yi yiwuwa su kore sifofi ga Allah subhanahu wata'ala ma'ana dole su tabbatar da Allah yana da sifofi al-raziq al-alim al-qadir al-muqtadir al qahar al wahab ga sanin sifofi na Allah masu yawa ba su iya kore su sannan kuma idan suka tabbatar da su za su ga sifofin sun yi yawa to wannan ya ba su damar su ce wannan sifofi ɗin su ma sun daɗe kenan kamar da Allah yake ƙadim tun azal akwai shi hakanan sifofin Allah su ma suke tun azal saboda shi ma gudun wata shubha suka haɗa cikin cewa duk ƙadim ne alhali wannan yana jawo cewa alloli zai yawa saboda duk abin da ke ƙadim ke yana musharaka da Allah cikin ƙadimancin shi cikin azaliyancin shi cikin daɗewar shi saboda haka nan sai suka ce ai musamman mu'tazila saboda gudun wannan ishkal ɗin sai suka ce ai sifofi na Allah kaman suna wakilta ne suna niyaba ne kamar mutum misali ne zan bada mutumin da yana son ya je haji bai samu iko ba sai ya ɗauki wani da sunan wakilin shi ya wakilce shi ya ji ya yi mashi wannan misali aikin haji idan muka fahimci me wakilci to suka ce sifofi na Allah kamar suna wakiltar Allah ne ba wai su ne haƙiƙanin Allah ba Allah shi ne haƙiƙa saboda gudun kada su ce Allah ya yi yawa Allah da yawa ne tunda in suka ce sifofi na Allah da ɗaɗu ne kamar sun ce Allah kenan da yawa ne a taƙaice dai mun zo da nazariya mai kyau ita ce nazariya imamiyya wadda suka nuna sifofi na Allah da zatin Allah duka abu guda ne ba su da bambanci ba kamar sifofin ɗan adam suke ba ko sifofin wata halitta kuma saboda Allah sauƙa ne ba gaɓuɓuwan jiki gare shi ba kamar irin namu wanda mun misalta shi Allah ba haka yake ba shi ya sama ta nan muke gane kenan lalle sifofin Allah kamar zatin shi ne ba wani bambanci a yau darasinmu bisa kan tauhidi na halitta shi ko tauhidi na halitta kusan duk malaman zance kenan na a sha'ira imamiyya sun tahi akan cewa sifofi ko sifa ta khaliqiyya ta halitta ta Allah subhanahu wata'ala an tabbatar da ita akwai ta babu wanda bai tabbatar da Allah shine mahalicci ba sai dai wajen fassara mahalicci din na aka samu matsala wurin fassara wane ne mahalicci din yaya mahalicci yake shin halitta da ake cewa Allah shine mahalicci shi ya halicci komai babu kowa wanda yake wata halitta sai Allah shi kaɗai, ko kuma Allah ya raba yin wasu abubuwa ga wasu halittu nashi, kamar misali mu ce sama Allah ya ba ta damar saukar da ruwa, ita ke saukar da ruwan, ko mu ce ƙasa Allah ya ba ta damar fito da ganyen abubuwan da muke shukawa da sauransu. ko kuma a duk abin da muka gani Allah ya halice shi kai hatta da ayyukan mutane Allah subhanahu wata'ala shi ya halice su shin haka ne ko ba haka ne ba a nan ne aka samu saɓani amma ba wai kasantuwa Allah mahalici ba ne ko ba mahalici ba ne kusan wannan an sallama da Allah mahalici ne sai dai fassara kamar da muka ce shin Allah shi ya halicci kowa ɗin ko ya raba wani iko ga wasu ya ba su wannan dama ɗin suna iya su yi halitta suna iya su yi wani abu ko ko a'a to wannan kusan shi ne abin da za mu yi magana kan shi amma kafin nan mu sani ma'anar haƙiƙa ta halitta ta cewa Allah mahalicci ne shi ne Allah mahalicci ne wanda shi kaɗai ya kaɗaita da wannan halitta ɗin kamar da suke cewa mustaƙil ne cikin yin halitta shi ya kaɗaitu da yin halitta babu wasu abubuwa wanda za a iya samu wasu alloli wanda za mu iya cewa ga suna samar da wata halitta a Allah shine ya halitta hatta sama da muka ce tana yi wannan tafsirin da zai zo da Allah ya ba su dama shine ya ba su dama yace su yi kamar da yake cewa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma' wa qudiya al-amr ga sanin dai har karshen aya inda Allah ke ba ƙasa da sama damar fito da ruwa lokacin da Allah ya yi niyya halakar da mutanen annabi Nuhu. Ka ganin ya ba su dama. To, Allah shi ne mahalicci na haƙiƙa mustaƙil ne shi ya kaɗe a cikin yin halitta shi ko da zai ba da dama shi ya ba da dama ba dai wata halitta ta ba da dama ba shi dai ne wannan kenan sannan ɓangaren hankali mu sani cewa hankali na ɗan adam ya tabbatar da cewa Allah mahalicci ne kuma shi ke tafiyar da halitta shi ba wai halitta tana buƙatar Allah ba lokacin da zai halice ta kawai a'a tana buƙatar Allah subhanahu ta'ala har bayan ma ya halice ta ita wannan halitta ɗin wannan hankali yana nuna haka sannan idan muka dawo cikin ruwayoyi kenan abu na biyu da mafiya an kai ishara da hankali sai mu zo mu ishara da naƙali shi ne suke cewa ɓangaren ayoyi ko ruwayoyi. To haka nan kuma, kenan a cikin ruwayoyi ko ayoyi, a nan muna kawo kamar aya uku, wadda take nuna ishara Allah mahalicci ne. Farko, mu har kawo ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul ra'ad aya ta sha shida yana cewa bayan bismillahir rahim yace qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar Allah yake cewa ka gaya musu Allah shi ne wanda ya halicci komai kuma shi ne mai iko akan komai shi ya halicci komai kuma yana da kudura da iko akan komai kuma bayan ya halicce su din kun gani wannan wata ishara ce mai kyau da Allah subhanahu wata'ala ya yi a cikin wannan aya ɗin za mu zo da aya nan gaba tun daga farkonta mu yi bayanin ta cikin darasi da zai zo nan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sai mu zo akan aya ta biyu a cikin suratul zumar inda Allah kuma subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in sai ya mi wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah subhanahu wa ta'ala shi wanda ya halicci komai sannan shi ne mai kula da komai ɗin bayan ya halace ta kuma bai bartawa kamar yadda muka taɓa kawo nazariya tun da jimawa an kuna ne wadda wasu wanda suna ganin su 'yan boko ne sun gano akwai Allah amma suka ce Allah da ya halitta sai ya barta daban a kowa darasa da suka wuce tun daga farko har ma a san suwaye suka zo da wannan nazariya din saboda ƙwarewar lokaci ba yiwuwa mu kawo duk abin da ya wuce sai dai ishara kawai to shi ne Allah ke cewa a cikin wannan aya ɗin ta 67 cikin suratul zumar to yanzu za mu zo da aya ta uku don mu ƙara fahimtar cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalicin kowa shi ne halicci komai a shi yasa ma za mu samu eh, kenan ka muke kawo wannan aya ɗin mu kawo wata ishara wadda lokacin larabawa sun yi ta matsa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya nuna musu cewa Allah da yake da cewa shi kaɗai ne shi shi ke kula da komai yake kawo masa dalilai daban-daban mu koma mu tarihi annabi ya yi ta nuna ma jahilai musamman wanda suna ganin su masu arzita su wasu alloli ne daban wata halitta ce wadda su suka yi ta kuma suna ganin ita ke halittar da ita ke ba su abin da suke so shi ya ma kamar da muka ce za mu zo da wata aya nan gaba ayar da mun kawo ƙarshen ta ɗazu amma nan gaba za mu kawo ta tun daga farko insha Allah amma yanzu ayar nan wadda za mu kawo ta cikin suratul fatir aya ta uku kenan inda Allah yake cewa ya ayyuhan nasu dhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas sama wal ard yake cewa ya ku mutane ya ku mutane kira ga al'umma na duniya baki ɗaya ba wai kawai larabawa ba na lokacin annabi a'a duk mutane da inda suke ya ayyuhan nas Allah ya ce na lullube ku da ni'imomi ku tuna da wannan ni'imomin shin akwai wani mai halitta bayan Allah wanda yake arzuta ko wannan ni'imomi ɗin daga sama da ƙasa akwai shi amsa lalle ba shakka babu shi babu wani Allah babu wani wanda ba Allah ba wanda za mu iya ce shi ya yi mamu duk ni'imomin da muke tare da su babu shi Allah subhanahu wata'ala shi ne mahalicin kowa da komai shi ne kuma ya arzita mu bayan ya halice mu da ni'imomi yake saukan mamu da ni'imomi daga sama ga sanin hakika ce da ba ta ɓoyewa ya saukar da ruwa ruwan nan su zo su sauka a ƙasa mu yi amfani da abubuwan da kuma Allah ya arzita mu shi arzita musu mu shuka kuma su hito su ba da ‘ya'ya kuma gasanin da yawa domin mu ci gaba da rayuwa Allah shi ke mu irin wannan da ‘yan kuɗinka kaɗan ka zo ka zuba Allah ya baka da yawa da ƙwaya hatsi guda zangarniya bakwai ta hito kowace zangarniya kuma ka gami kwaye da kwaye kai ɗari ko fiye da haka in ba Allah ba wake eh haka nan da kwaya guda ta hatsi ko ta masara ko sauransu wake eh haka wane ne za mu iya gane yake ba da irin wannan falala ɗin ga halitta shi saboda ya san shi ya yi wa ga halitta ɗin nauyin kula da ita yana ga hannun shi saboda haka ne shi ke arzata ta wannan kusan ayoyin da za mu iya kawowa dangane da hujja kan cewa lallai Allah subhanahu wata'ala shine mahalici a nan gaba za mu zo da tunani na malamai kan wannan nazariya ɗin kan tafsiri da muka ce nan ne aka samu matsala ba wai wajen shin Allah mahalici bane ne koko ba mahalici ba ne a nan za mu dakata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin